To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu na kan wannan shafi na sarki zaki yan keke na rasulun amini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a masu na za ku ga wannan bidiyon da zan zo saka muku topic mai take a kiyaye yara da miyagun makota. a kiyaye yara da miyagun makota, amma kamun in yi magana, ina gani ku fara da jin bidiyo sa'an nan mai magana. Salamu alaikum bayan Allah me ya faru da ke haka? Me ya faru da ke haka na ganci ga yara haka? Salamu alaikum. Abin da ya faru bayan rasuwan mai gidana. rashin wannan rashin lafiya ya same ni to shine ita wannan matar da muke zaune ita cikin gida da ta ga ba da lafiya an wuce da ni sai ta ɗauki yara na sai ta tafi da su tun da ta tafi da yaran nan ban kara ganin su ba na shiga gidan malamai na shiga roƙon Allah din da yara na suke da Allah Allah ya bayyana mu na yi bayani suna Legas. Na zo Legas da mata ban ga yara ba. Na yi lema, na yi lema ban gane su ba. Na kuma inda mata da take zaune ta gida ba. Biyar biya ce muke zaune da ta gida guda. Ta kwaso yaran ta yau gaba da su. To yanzu Allah ya taimake ni na ga yaran amma yadda aka mai da yarinya na gashi amai shi da ita kirista an sa mata wani cross ga ta. musulma ce sallah take kwana sa su a magata kuma suna tana sallah da fito ga gashi bahaushiya ya nuna hausawa Amma mashe ta kirista an mashe ta haleluya ga yarinya nan da Allah ka tambaye ta malam ya ya sunanta na da Zainabu Abu yanzu ya sunanta ya sunan ki yanzu anan suka samar ki kirista ya sunan sunanta sunanta saira a kirista to kun gani jama'a saboda yan uwa musulmai ke na wa ya ki? sadiya yanzu wa debora debora subhana suka maida ta debora to jama'a ya kamata manya-manyan musulmai na ƙasa duniya su taimaka su bi ma wannan mata haƙinta tsakani da Allah daga wani daga wata jiha daga ina suka dauko da suka kawo su Lagos daga Oshogbo daga Oshogbo amma mu yan ne ku yan Sokoto ne kuna zaune Oshogbo muna zaune Oshogbo bayan mijinki ya rasu sai suka dauko suka kawo su Lagos eh. suka kiristantar da su to jama'a dan Allah dan Annabi wanda ya samu wannan bidiyo ya taimaka ya sharin din shi har manyan musulmai su ji manyan duniya to ga dama ta samu dama mu ma an taba kama mana inu selo saboda haka manyan musulmai ga abin da ya faru wannan abu saboda haka a taimaka a taimaka a sharin a sharin a sharin a sharin idan yawwa yanzu sarkin hausawan olanda da ke adamo ikurju bisa jagoranci shi aka ceto yaran nan daga hannun wa'annan mutane saboda haka idan ne neman karin bayani akwai lambar waya sarki sarki wadda lambar ka 0 to jama'a a ah, masha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu jama'a ah, abin da sa muke wannan magana kun ga bidiyon nan gaskiya kai da kake ji na ka kokari ka share mana wannan bidiyo kuma insha Allah za mu binciki wannan magana sosai insha Allah kada talauci ya sa ka saki yaranka ‘ya'yanka ka sake su domin in ka duba bidiyon nan ka duba reaction yaran kana ganin yaran har yanzu suna son su koma inda suka fito in ka duba reaction yaran yaran kana ganin ba su ji daɗin kamo su da ma'aifiyarsu ta kamo su ba suna son su koma inda suka fito in ka duba reaction yaran ka duba kan da yaran ke reaction kada talauci ya sa ka saki 'ya'yanka kuma a nasiha zuwa ga mu maza mun san arziki Allah shine mai bayarwa amma wallahi ya kamata yanzu mazan mu na arewa mu yi hankali kamun ka ce za ka yara ka yi ka haifi yara kamun ka Allah ya baka Allah ya baka aure kamun ka ci zaka haifi yara kai kokari ka tanadar me ka aji me zaka aje wa yaran me ka tanadar wa yaran kamin ka haifu saboda shi ka haifu yaro shi yaro ya zo ya zama saboda a'a ci da sha yaron ya zama inda yake ya zama kan da yake so wala Allah inda aka sace yaran aka je da su domin aka ba su krista da komai abincin da ake ba su da irin rayuwar da ake ba su ba su samu wurin iyayensu yaro da abinci yaro da kwalama yaro da wasa da wasu ababa wala Allah irin gudunmawan da ake ba su irin abincin da ake ba su da irin kula da ake yi musu wala Allah gidansu mahaifiyarsu ba ta musu duba duba bidiyon da kyau kaga cewa kamar a'a a wurin yaran nan in sun samu su gudu su gudu su bar wurin mahaifiyarsu ka duba action yaran kan da yaran ke react in ka duba kaga cewa kamar yaran in sun samu su gudu kamo su da mahaifiyarsu su kamo su bai yi musu daɗi ba ka aifu yara da yawa mai ka tanar da mu yara sa'annan kuma Allah ya yi wa ka duba mu zo cikin kes ah, ah, ɗin wayannan yara kaga mahaifiyansu ka duba su kaga mahaifinsu ya, ya rasu mahaifiyarsu da kanta bata ci ta koshi ba balle a ce wai ta duba su me aka ajiye musu me za a iya duba su da shi ba zamanin da bane balle makoci sosai ko kuma a wani dan uwanka ya ɗauki nauyin iyalin ka da yayanka kana duniya ma balle har baka duniya to yanzu me ya kai yaran har wai makociyanta Bai bayaraba makociyanta har ta iya ta saci yaran wai ita ba ta da lafiya kai da da da biyu cikin wannan magana akwai akwai magana there is akwai magana cikin wannan magana akwai magana a cikin wannan magana bai kan banza kawai ba ki da lafiya kin wuce ba ta da halaka da su kawai ta kwashe miki yara for no reason ta saba da yaran makociyanki ne da yaran ke shiga wurinta wala Allah a da kuma kin san su kuma kin ta san su amma da take kyautatawa yaran sun san ta shi sa dama ta samu wala Allah yanzu da baki da lafiya ta kwashe yaran ko kuma a akwai wasu abu a cikin magana shi sa jama'a kada talauci ya sa ka sake ‘ya'yanka a zamanin nan ba zamanin da ba ne zamanin mun nan ba zamanin da ba ne ita ta yi sa'a ma wai an kwashe yaran an je an kai su wurin krista an kristar da su yanzu suna krista to inda baki sa'a ba wala Allah wani ya kwashe yaran gidan boka zai je kai su domin yau wani ya ɗauki 'ya'yan cikin shi ma 'ya'yan da shi ya haifa ɗauki 'ya'yan cikin shi ma ya je ya kai gidan boka domin ya yi arziki balle ya samu 'ya'yan wani kwa kwanakin baya ka samu wani malami kashe eh, ɗalibansa ya yi ya kashe ta ya binne ta ɗaliban shi ma da take karatu a wurin shi yariya karama ya kashe ta ya binne ta ina maganar su nifa? ina maganar su nifa? shi yasa kada talauci kada talauci ya sa ka sake 'ya'yan cikinka wai ka sake ka ba makota kai wasa ma maita maita za dafa ba yaran su ci in kai wasa shi yasa jama'a wannan na san ba mu saki wannan magana ba kuma wannan video na tura wa uh, reverend uh, reverend yakunat ya da suke karatu nan sannan kuma na tuna na tura wa Sheikh Musa Asadu Sunna saboda tare suke karatu akan the same irin wayannan topic akan da same irin wayan nan topic na tura wa malam Musa fasa da sunna ya gani me ya ce akan wannan magana kuma za a yi bincike na kuma tura wa shi Dr. Eh, Reverend shi pastor nan Reverend kula na tura masa na ce me ya ce a cikin wannan magana shi sa jama'a zan sake saka muku na biyu ku ga reaction yaran kun ga yaran ba su so mahaifin ba so mahaifin su gansu ba in sun samu yau su baude su gudu wallahi yaran da su gudu in sun samu su gudu wurin ma'aifiyansu ma su kyale mahaifinsu su gudu su koma inda suka fito wallahi yaran da su koma ka duba reaction yaran ba su ji daɗin ganin su ma da uwarsu ba yasa ku sake gani insha Allah kamun mu sake zuwa da wannan topic kuma Allah yarda ku sake gani salamu alaikum bayan allah me ya faru da ke haka me ya faru da ke haka na ganci ga yara haka salamu alaikum abin da ya faru bayan rasuwan mai gidana to rashin wannan rashin lafiya ya same ni to shine ita wannan matar da muke zaune da ta cikin gida da ta ga ba ni da lafiya an wuce da ni sai ta ɗauki yara na sai ta tafi da su tun da ta tafi da yaran nan ban ƙara ganin su ba na shiga gidan malamai na shiga gaban Allah duk da yara na suke da Allah Allah ya bayyana musu na yi bayani suna Legas. Na zo Legas taimaka ban ga yara ba. Na yi lema, na yi lema ban gane su Na kuma inda matar da take zaune ta gida ba. Biyar biya ce muke zaune da ta gida guda. Ta kwaso yaran ta yau gaba da su. To yanzu Allah ya taimake ni na ga yaran amma yadda aka mai da yarinya na gashi an mai shirya ta Kirista an sa mata wani kuras ga wuyanta musulma ce sallah kake kwana sa su a magata kuma suna suna sallah da fito ga gashi yani a Hausawa an mashe ta Kirista an mashe ta Haleluya ga yarinya na da Allah ka tambaye ta ba ya sunanta na da Zainabu Abu yanzu ya sunanta ya sunan ke yanzu anan suka samu ke kirista eh? ya sunan sunanta sunanta saira a kirista to kun gani jama'a saboda yan uwa musulmai ke ho annan wa ya sunanki sadiya yanzu ha debora debora subhana ya amma debora suka maida ta debora to jama'a ya kamata manya-manyan musulmai na ƙasa duniya su taimaka su bi ma wannan mata haƙinta tsakani da Allah daga wata daga ina suka ɗauko